lewa islam min nandiya lewa ni na fide ta zikira ndero kama ndi ndiya tsu na yamu kangal ko subdu ala bara subdu ndiya lezo ala ibada da jimma ndiya na so kama ndiya ndiya tsu mana rawalzo ala ma wara kawo ndi zo kawo da nga katin imanin tumansa qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuha allazina amanu kama ndi da luran galo la mulji ya ayyuha allazina amanu ya nan dimu minna amdon ala e nan tilonjon tawachanas idza qumtum ila salatin nan ndiya salara cinuya hoga silu wujuwa kum huskan doa tullo waide ya kum muskan doa indi tullo ila al marafiqin juram min kundero wam sawunan di amsano biru kum kalan doa amsano warjula kum sin doa indi tullo ila al kaba ini sim sin indi kundero sin doa tullo eno ma wallor da ilu ralla <clears throat> adama sallallahu alaihi wasallam wulji <clears throat> la salata liman la wulu ala huyan sala har abada ba kam wallo ba lan sala ba wala wulu liman la yazkuru sma alaihi wallo ba wa kam wallon jin a'udhu billahi mina shaitani rajim bismillahir rahmani rahim alhamdulillahi alladhi ja'ala al-ma'a tahuran ada arajin ninnon jilan kolja ta wallon zubayan wallo na mu mai a'udhu billahi mina shaitani rajim bismillahir rahmani rahim alhamdulillahi alladhi ja'ala al-ma'a tahuran allahumma inni nawaitu al-wudura sakan nan wa nan ko kamaram lan ganani mi ciya wai lan ganani to sala hadro cinimiya har abada sai sai wollonima sede ingibawa sede tinum ingil race wallonimiya dondinimi wollonimi <clears throat> addondinimi ade kwatayamdimi da ma huwudula ngunji wayan kuntum zunuban zanaba tin dongo wolenoa hatta haru kasallunoeno kamunum masunnaro taduwa sasala e isna dole sai kasallimiya kamunum be haylanju dayina sasala e cidina dole sai kasalliya kamunum be bunan kendewe dayina sasala e cidina dole sai kasalliya adama mare zanaba zuru <clears throat> zana ba kura-kura kura ta yi akwai zama diyo ya taimaka kirdi musulun jina to dole sai kasar da zana ba ya dima da zana ba ya zai ingi sawun lebawa ingi cilim koro ingi ngula ni ingi tiyafal ko tiyafal reta sawun lebawa woma la ya bawa kawudi la bawa hula la bawa maiko la bawa kaman la bawa ai ma bawa ingi tayir baran min falonin burin min goyam to ingi tayir lan kasar dimi wallo zai ya zai ma tanji zai ya zai ma samma ingi tayir dala mandimi to kamande no sala ro cinimiya to wollo de on hokka nam tolle on to wollo e faral lanjo tuluru ni adi In ingi tayir di fara mare to hokka da dadi fara hokka nam mala kala ngolondo e don na ingi ni, nono ban mu ni salni ma sala Sai sena le me tulli me sala gami. na tuluru faral ladala paldon na kollimi yi. to malam a arari ma zai sala kalange on samma kitaba fi ko kalan ya sala tan da farar to niya faral ngi tayir faral hukka e tulnu faral ngasu indiya tulnu faral kila yam sane kila ngawa zai farar si indiya tulnu faral duwa duwa ngolone ce da cincin duwai farar azma walloro salaro mea dole yadi buroja sunna babu ni buron cinim jingami sallallahu alaihi wasallam malaya jibril awaya kunti agalayin yusini jibril bisiwaki hatta khashitu ala asnaniyan malaya jibril babulnin cine jinge cini diyano halle ceri ni wurdiro riya ko jingi kiyaye jinge cini jingi kiyaye jinge cini lairan ba. ilmu mani miyaye to babal ni a cinim jinge wolno ya yaro cinim babal lan jinge buri bumi a cinim babal lan jinge shayi ya mi ayi jinge ilmu loran ya wande mi tariqul qur'ani ya radi jawan loran fandoy babal di koraci kambe tayir cidi to sallallahu alaihi wasallam be malaya jibrilu o awaya kun galan seno yo sinu jibrilu bisiwak malaya jibrilu babal ni ya rasulullahi cinim jinge babal ni cinim jinge wallin jinin jin yace zai diyano hatta to ala ne ceri ne yadi wurdi marari na kana wanda da malaya jibril ne ni wurdin ni cizina da yake a jingace ni malaya jibril kullum bo malaya jibril wa galansi yana wannan biya har cin ma babul yake cin yana to babulin cije ta yi sunna da wani konin biya ramba ya kura tulli sunna cin ma ya kura ngulum dai sunna kin ja ma ya kura sirin dai sunna wallam yakura ya sunna kila ya kalan yin gumbo kude diye sunna gumbo kudu miya cayar nawa sumar wani kone mi a sai wallam yanji bari ngoni mi sumar zuro ya kimi sunna inji bari ngona diye sunna kala kallo jere ya sunna adama wallo ra ta wallo cayar na diya wa malaya jibrilu ta galaji diye no yusini jibrilu bi qiyamul laili hatta zanantu anna khiyara ummati la yanamuna malaya jibrilu ya rasulallah bune jine sare ne ya rasulallah bune jine sare ne ya nda aisha shawo jina wani miya ne biya yim larawa bune wajen rawda nju madina ya ramba ditilinga bawen daudi daudiyono boyeno talawa daudi daudiyono boyeno larawa daudi yano, bune kenado bune biya nabiya sisirayara sa sisira jana din ya nda Aisha, sha ize da ayeno kala kaji kawri nabiya din ya man ikhtara al hasir ala saririyan ya kwaniyan ya kwa don naon wata ya kirdiyan ila tiro bujiya borwa imya buji da ngoji borowa da kwalji borowa katiba imya borowa da ngoji katiba da kwalji katiba dilla imya katiba da ngoji da kwalji na biro ako ako dul ako buji imya buji da ngoji wai dullin bana dama rokura iron goy <laughs> adi. dilin bunadama kalanzu semer sabtina rokiro yanda shanga yen ngal teno ako buji fermi dili gnani miawon to buji dum goji ya mallam yanum yano tulul layali yano min khawfi sayyan ya ko ngado na kawfan zuro iskana yen ngal te kanam ciri wayin yen ngal te di kanam di mi salatu khairun min an-nawm ngal te lenin yano ayrenia min khawfi sayiriyan fa way kanuri darcin to nabi akanno anan tadi adi yande aisha de kwanjo atungori ya mallam yanum tulu yana min khawfi sayir ya konga donna ngal tema bune boja cije wolloje curo bune la sarijinni zikiru cirinni isigifari cirinni loran karajinni ngal tema wani miya kullum dawo bune lancini miyan amma min khawfi sayir kanuri daro yana nabi kanuri ngal temate kannu atadiwo harabada amani nga ala rida kannu ridaro royno bune mane sariji wajino to uyendarai niyarai fa buri bumi ingi yami shayi yami maltina yami koka kwala yami burodi yikirimi nguli yikirimi <laughs> nanchenimi kwadi chidubo choro choromdoro ngaya mana chidie meji okwa to yanda ya jaya yano. ya mallam ya shi ba, batun wuyano min khubuz yano. ya ko ngadona Fan juro kaw iskana yala ngalte kuljinni ngalte nabi buri juye kulje kuljinni kullum biya cidin ni kulji ay hal nabi ay samma ay biya tuno da perron jemulodi haram na nabi ma dab jodi hol buri hol ingi, hol sindiyon to yanda ya nabi nabiya buran tsingoro bai to arakuran ba yanda ya sha bura tsallam nan yim tsana zina mabiya bune larawa nabiya goro to bune cine sari nela malaya jibril o galansiyan sari kiyaye cin sarin cin sari je sari je sari je nabi bariya malaya jibril wolde isi malaya jibril akanin bewa bojiwa kanin bengojiwa wa cin sari ne ya rasulullahi cin sari ne cin sari kana de karma korma jine wallan sari ne ci adi yindiye ya ke yinda yusini jibril bil jari hatta zana hatta zananto anna anna wasa yurasil malaya jibril ya ku wa garan si kamaskiyano ko kamaskiyano mun tima wa zamanin bade kaman da wal jeri jil qurba kamaskiyano bundo tilo ara kiskene on adin do tilo bundo tilo katangando tilo hakkin ju yaku kalamla ako haki islambe haki ako bundo tiloye ako haki katangando tiloye kamaski adro awron ju waina yiddime ya enjini do niyo leira ole ni aramba ala ni akanno chakifa kala njun qur'ana ni atsori wal jeri jil walijeri wal jeri junubi nam bundo gade adin do tilo katangando yala en tilo ko anen men tilo ko gediyen tilo ko hoden tilo adiyar ne no kamande wa sahibil jambi yani ngimma kamanin bero ne no kamande kama skinum tiye gebe nam lamboji tiyero ne no ala Gobe ne, sabili lezo ma yero ne no kam guzirin jucerna kalalayen leji kora hurra karima arwadala siya mota diriya guzirin kero. kam diriya ma guzirin jicerina makam lo chariramya ko baru ngoje anda da, churi anda ulidi cheri anda na tamaina le uli cheri anda ni dili ya karims mota akadims ni kala hurrens kala karimens a nabi bare ullu yon wala jaa bikum ala farshin yon kala hurren don na isi ayon guzuni da cero cini abi ayo yana nabi ala nan garu cini ayo yana diri ya bi akala ngi akala mota ekalangi akal guzulili echero chinia bia yoyono gali uroti alado nya nonunga ya yoyono chinjuma kaje bia nani nguzuli ba chinia yoyono barani awana mbas nan kiburo dimiso ani sama bare ullui na bia ala na bia rakyo bia sane amma zaman wuli akanno adi koraje agire doro yojo sai sanana wuli ya sai sanana kannu ya sai sanana kannu koraje agire doro yojo ana gire ni me wuri ya kuraja gare da ya jiwa sai sana sai yobes nera me oso murtala so kam nira ama chondi wate ni wuri mungu wa chandi bai ngodo ma de koji to amani kiskene on malaya jibril wa galanse kama sikiro kiskene chini malaya jibril wa halle tamaya koyno kama siki kama siki wara sangoji maro tamaya koyno aya chawdi ro tamakana donna har aya loran yadi kero to wa cini mea nan tayir dimi tayir ni huwa layar lenin bawa hu ala yan tayir leni me danimi tanji war dimi tanji dimi wallo dimi ay tanji war cinni mi ngam dai tanji war ngam ja na ingin tullimi kwa huwa ala yan tayir so sozimi leni mi huwa layar danimi wa cini mea to dole sai wallo dimi kasal lan jidanawa dole sai kasal dimi adi biya da kalam lan ala loran lan wuljafa har abada jiwa to nan tayir rari yindi ko bura burede nan tayir karui karu nam tayir rowoljo borola karu wadi awa tulur tinjum menna kullum ma malama karace karun den tuluyo awa tulurada burede shirka ala yindi yak karunum la ni milera fa rama yi wannan ba yindi yadi kiburu rokura uye ba karo min kada wadi tule ya kiyadi ujubu uye ba lerrun gan uye ba ba ni ba zuriyan de ba ka ni ba to tule kada diyaw yadi hikedo kan da kada tule uye di shakku ala ra shakku nan ba nabi ra shakku nan ba loran wa shakku nan ba kada tule arakia reybo sa kadawo diwram karom nibiya mana ala e ngayiwo isi akalji kalji mana nabi isi akalji kalji loran yesi a kalji ma yesi a kalji ngayiwo ba kam karo jin diwram ma yimla yara waje ala acira yo kala barana ala kulubi ma kanu yakzibuna kalla innahum an rabihim yawma jilla majubuna kalla eno kamande kolle caman chama lorani kalla chania kai kamma di ba na di bolso kallaso chania kama ila marju na kwa ba bik kime cha dakana na be sinyatir kime cha dana cherna hara badara mala ya tata ronjai jauji kwa torana ala kulubi mero karon jadro diuram jachana ma kanu yakasibuna awadi bi cherna ya sawala kalla eno kolle inna hum tandi arabiyum an ruyati yin. yau mai jin lama yi mundi hundiya ala cire zilan katan jan garuwa katanga hijawa charuwa to karu diuran badi ali kadao tuliye kolle zai hasara ali kutima awoduna ngaja zai hasara yanam na yanjidi kanna yi ya yanam tsidi ya kraminam kamaskinim kasoma kamanam kidama kamanam kaman kundi ya biya kaman joni huro lejiya hasara sara nga wara walji amaji ba wara walji amaji a wadi ceri amaji ceri a hifandimi ala tiro cow ni re ala niyo ocho luwa nguro cidi ni dimbawo ala tiro hondi nguro cidi ni dimbawo ala tiro to hasara karu e ramba ay samma kadaw mana kambi gibatu kasa karwe kolio kamarara kasa karwe kolio adi samma kasa karwe karu kambe di dondi fi kolobe maradun jini fani miya kamande karu jazin dondi hazada wa malawa marada nan dondi njara ala nan dondi tirana karu zibiya dondi kullum to kasa karwe ani samma ani samma karu den tuluyo to sala adro chinima sai wallo ngalaja to kala hu ngale da maro yeji wa zi walle cidiar cidiar ngalaje ne sai men ngalaji wa har la wallo yawane na sunna wallo yawane na kaune kirne ngalaro